Jama'a da dama a kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da hukuncin korar gwamnan jihar Ebonyi Dev Umahi da mataimakinsa Kelechi Igwe wanda babban kotun taraya da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ta yanke jiya talata. Biyo bayan ficewarsu daga jam'iyyar adawa ta PDP zuwa jam'iyyar APC mai mulki. A hukuncin da mai shari'a Inyan Eko ya bada, kotun ta jaddada cewa jimilar adadin kuryu dubu ɗari uku da casa'in da uku da arba'in da biyu da Dev Umahi ya samu nasara da su a zaɓen gwamna da aka gudanar a ranar tara ga watan Maris shekarar dubu biyu da sha tara duk mallakar jam'iyyar PDP ne, kuma bisa ka'ida bai yiwa a ƙaurarwa jam'iyyar APC waɗannan kuryun. sabili da haka kotun ta umurci hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta inec ta yi maza ta anso sunayen yan pdp da za su maye gurbin dev umahi da mataimakinsa ko kuma ta sake gudanar da zaɓen gwamna a jihar ebonyi kamar yadda sashe 177 na kundin tsarin mulki na shekarar 1999 da aka gyara ya tanadar To ko wani lauya Dr. Monde Ubani ke cewa game da wannan maudu'in? Ya ce akan batun masu zartarwa, wato su gwamnoni da shugaban ƙasa, kundin tsarin mulki bai ce wani abu ba, kuma kundin tsarin mulki bai bayyana sauya sheka a matsayin ɗaya daga cikin sharruɗan cire gwamna ba. yayin da comfort eze tana mai cewa to idan har haka ne abin ya kamata majalisar alkalai ta fito sarai a kan batun sauya sheka don lamuran shari'a su ɗauki sifar da ya dace su ɗauka.

tuni jam'iyyar pdp ta mika sunayen honorable iduma igariwe da mr fred udogu a matsayin gwamna da mataimakin gwamna yayin da dave umahina nana ta cewa yana nan daram a matsayin gwamnan jihar ebonyi yanzu bayanai na nuni da cewa al'ummar jihar ebonyi na fama da wani yanayi na rudani saboda wannan al'amarin amma kakakin rundunar 'yan sandan jihar lovet oda ta shaida mun cewa lamura na tafiya kamar yadda aka saba There's nothing happening in near, but is as peaceful as it used to be. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.